yanzu dai wani rigima ne ke kokarin kunno kai tsakanin wasu yan gudun hijira suka fito daga garin Baga karamar hukumar Kukawa a jihar Borno da kuma gwamnatin jihar da ce bata san da zaman waɗannan yan gudun hijira ba waɗannan yan gudun hijira dai sun shigo garin Maiduguri ne kwanaki biyu da suka gabata sakamakon yunwa da wahalhalu da suka ce suna fama da shi a garin Baga bayan komawar su garin Bagan lokacin da rundunar sojan Najeriya ta kwato garin Baga a hannun yayan kungiyar Boko Haram waɗannan yan gudun hijira dai sun zargi gwamnati da cewa tun lokacin da suka koma garin na Baga gwamnatin bata ziyarce su ba kuma bata aika wani dan ganin irin halin da suke ciki ba yayin da rundunar sojan kasar ke hana shiga ko kuma fita da wani abinci da ma hana su sana'ar su na kamun kifi ko kuma noma abin da za su ci wanda hakan suka ce ya jefa su cikin halin kakani kaye malam bunu abacce yana ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka shigo garin maiduguri daga wannan gari na baga wanda kuma ya kokawa yan jaridu game da irin halin da suka shiga lokacin da suke jibgi akan titi sakamakon fudda su daga sansanin yan wurin hijira da suka ce gwamnatin ta yi wallahi yunwa ne ya kware ma baga ya kai kai ya kai mutum dari biyar ma ko zan ce dari shida muka fusa akwai motan da ya kai blok din sojoji to mota ya kai guda trailer fudu shi ne muka taka daga baka muka zo bariki din milfo sai muka shiga motan sun dibe mu muka zo suka zo suka zubar da mu ma mauno daga mauno muka biya kudi mota mun zo maiduguri wasu mu ma ba su da kudi har yanzu suna nan ga yunwa ga wafala a mauno ba abinci abinci baya shiga garin taliya daya ma muna saya ɗari bakwai in ma akwai yanzu ya zama babu shankafa kwano dubu biyu da ɗari biyar da ɗari shida haka muke siya garin kwantari ana sayar naira ashirin nan sai mu siye shi naira ɗari biyu da hamsin mu zuba ruwa wallahi tallahi mu sha gari kwano ɗaya ɗari bakwai ɗari takwas muke siya kai mutum dubu biyar mun bari mun zo sojoji sun hana shiga sun hana fita ba su taba kai abinci ba mun zo mun gaya musu ba sa kula mu gashi muna nan a tare a gara mun roki gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da na karamin hukuma da Allah ya yi kokori ya kai abinci gari in ma ba zai kai mana abinci ba ya je tun da kamar su suka kawo motoci muka sun dibe mu sun kai mu baga kamar haka ya sake kawo motocin ya je ciro jama'a mu Musa Alhaji Bukar Kukawa dai shine shugaban karamar hukumar Kukawa daga jihar Borno wanda kuma ya ta wannan zargi to wannan faran da suka yi wannan ba gaskiya ba ne tafiyan su duma ba wanda ya sani balliman su yi zarki cewa ba su da abinci din government ba ya famishi nasu su je ba ka su zauna ba amma waɗanda suka koma can din kawai su kai sun koma sun saboda kansu kuma da sun koma sojoji sun hana su su je su kama fishi ba za su je su zai su yi noma ba a nan shi a kamfu muna ba su abinci ko ishe shi abinci suna ci su ne suke suna so su koma garin su sai dai alhaji grema tira wanda shine tsohon shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar borno ya ce a halin yanzu haka jama'an da ke zaune a sansanin yan gudun hijira sun sake fadawa cikin halin kakanikayi ne maimakon a ce an samu ci gaba yan gudun hijira rayuwarsu kara tabarbarewa yake babu dan gudun hijira da zai zai tsammanin cewa bayan ya zabi general muhammadu buhari har yanzu rayuwar shi yana cikin kunci mawuyaci halin kakanikayi ba ma ya koma garin su ba yau wata hudu amma a inda suke mazaunin su ma rayuwarsu sai kara lalacewa yake to kaga akwai abubuwan tambaya kuma a ce har yanzu ba wanda zai fita ya magana ba dole mutane mu fita mu gaya mutane general Muhammadu Buhari shi maganan gaskiya yake yi a lokacin siyasa ya wuce gwamnatin APC mu muka kafa ta shi ko da shige shugaban hukumar samar da agajin gaggawa da yanzu haka kirke da wannan kujera wato injiniya Satomi Ahmed yace waɗannan mutanen da suke kirari sun fito daga garin Baga ba su sanar da su a hukumance ba shekaran jiya ainihin suka shigo ba tare da sanin gwamnati ba suka zo ba su reporting a sema ba ba su je ko ina ba suka je suka hada baki da wasu yan Wansu da suke cikin kam suka yi sinikin ɗinsu suka shiga cikin camp da suka shiga kuma suka samu labarin cewa fa akwai baki a cikin camp ɗin nan suka samu su sai suka cire su ma a cikin camp ɗin kaga yanayin yau ɗin nan kawai ka ce daga baga ka shigo maiduguri wai ka biyo motan blog ka shiga kaga akwai abin dubawa a ciki yanzu ya matsayin waɗannan mutane suke tunda har kun ziyarci inda suke yanzu dai mun sanar da ita kwamiti din local government din su wanda kuma suka sa su mun hada su da jami'an tsaro su duba in suka yi bincike a kansu duk report din da suka ba mu anan akwai waje anan gwamnati za ta karbe su kuma sai ta karbe su har yanzu dai waɗannan yan gudun hijira suka fito daga garin Baga na jibge akan manyan titi da ke cikin garin Maiduguri ba tare da sama musu mafaka mafaka ko kuma sa su a sansanin yan gudun hijira ba wanda mafi yawan suke ci gaba da gararan ba ko kuma neman mafaka a wajen yan uwa da abokan arziki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya